ina na rasa a rayuwata ki limabiyan da suke tare da ni amma saboda wannan karan babu abin da ya iya sai gudu ga sa wani bangare na soyayya idan har ka cika masoyi na gaskiya dole ne sai ka shigo cikin ta domin ka gwada sa'a kai ƙarya ne babu wani maluki da ya isa ya haɗa soyayya ta da tasa a kanki ƙarya kake ƙarya kake daga lokacin da zuciya ta fara raya cewa in ba samu abin da ake so ba gwara kowa ya rasa ransa no to gara kowa ma ya mutu kowa ya rasa hakan ne zai nuna mana cewa kauna muke yi ba so ba kai ma kana so ka ga bambancin so da kauna dama ina so in san bambancin so da kauna to shikenan bari mu ga kaunar ta zahiri na baka mutunci ne? me mutunci yake nufi tana nufin za ta baka kanta kowa ya ga asalin halittarta Play Hausa Zone TV. Tashar al'umma. Ai kana yawan saka musu fuska. Shi yasa ba sa jin maganar ka. Ba ka ba su umarni da doka, shi yasa duk suka fuska raina ka. Amma fa ka bari gani, ni zan yi maganin su. Ka gane ni na ganin ba. Gani nake dai kawai ba san kan aikin su bane, amma tunda ana musu nasiha za su fahimta. Oi, me zaka? Zan yi maganin su ne yanzu. Kaga, da ka kyale su. Tun da na yi musu faɗa na tabbatar da cewa bayan yanzu gaskiya ne a'a bari bari in kira su esther ki ce murtala da dan baba da rabil akuti su zo su same ni eh su zo na office wallahi sai mutane ki idan ka fasu irin sasakai kawai eh ku shigo Kwanga. kun gaji da irin iskancin da kuke mana a cikin kamfanin ba zai yi ku ringa ja mana asara a banza ba ba zai yi ku ringa ɗiban kaya kuna fita da shi daga cikin kamfanin nan kuma ba ka kawo kuɗi ba ban yi bai motar ce ta samu azda shi ya san ta da rufe mana baki to na kore ku da bayan illa bai ayi hakuri a tausaya mana wallahi muna da iyali za ka nuna mana iyalai ne saboda kuna da iyalai shikenan kuma sai ku zo ku ringa cutar mu kaga Um, lawan inda hali a yi musu sauci kar a kula su ok shikenan kun ci sa'a yanzu abin ke so da ku ku koma kuna aiki da mashin to ai ba su san kan aikin mashin za su iya ku je na ba ku wata ɗaya duk wanda ya koyi aikin mashin a cikin wata ɗaya to shi yake da salari wanda kuma koya ba to bai da salari ku je get out ku je ba na son ganin ku ya ta Idan ai zama sai da nan. Ba zai yau ka sai ka mutane kawai su lalata maka dukiya a banza ba, bar ba. Magana ta gaskiya sai fa mun tashi tsaye sai mun canza. Kaga wannan wahalar da muke sai mun san matakin da za mu ɗauka saboda in ba haka ba wahala za mu yi Saboda me kake faɗa haka Buliya? to ka duba ga mafiya yawan masu kuɗin wannan zamanin ba su bada tausayi haka za su mai da kai bawa kai ta musu wahala su faɗi su mutu bayan sun gama cin duniyarsu yanda 'ya'yansu za su gaji kuɗinsu kai ma haka za a gaje ka ka ci gaba da wannan wahala to magana ta gaskiya ya kamata mai kan mu kiyamun laili to yanzu me mafita buliya mafita kawai mu san da za mu tara jari mu nemi jari mu mu ya zama mun tsaya da mu amma ba dai a gadi Sikiya ne amma sai nake ganin kamar masu kamfanin nan suna da mutunci za su yi mana adalci nake gani garba juma'a da za ta yi kyau ai tun daga laraba ake gane ta wani abu wani wani wata alama kai wani canji ka gani ko ɗan zakkan nan da ake kai ka taɓa jin labarin an ce ga ɗari biyu ma wani abu da za a yi ma ga in haka ne ya kamata dole mu tashi tsaye Ni mutum da mutum mutum da mutum amma yau da tunanin ya zai mutane suke gefen marketing ce lokaci guda da kai zama su gaskiya ba za su iya juyuwa ba na jin ba su iya to wa'annan su ne suka da kusa da dadi to wallahi kai ma idan ba don lawan ba da kai ma haka da su dakusar da kai kuma kin kula wato kin sa abin da nake tunani ne gaskiya ne yana da kai yana da jajircewa sannan kuma baya kawo wasa ko kaɗan amma yau da su na fara miki magana ko kicin a waya to ai wannan maganan ba maganan waya ba ce shi yasa nace ka zo mu zo na ne magana to yanzu kuɗin nawa ne ina ganin kamar miliyan goma sha uku eh to zan iya amincewa amma bisa sharaɗi guda ɗaya me sharaɗin na farko komai kamfanin zan sayar da sunanka kuma komai zai zama a hannunka yake ba tare da lasisin kamfaninku ba kuma komai za a yi daban da na kamfaninku wannan shine sharaɗi ne wannan shine sharaɗi Yalla ɗauka fitowa. Barka fitowa. Mutum da mutum sai Allah. Mutum da mutum sai Allah. Ha! Mutum da mutum sai Allah. Lawan na albarkanka a sare. ba dan ba dan ba ranka ya daɗe ai da sai in ce ina ma kai ne manaja to kai ni dai wato kai dai ba za ka daina ba ko kai ba za ka daina ba to ko ni ma ba zan daina ba sai ai tai abin da aka saba ne eh, Allah ya saka eh. Allah ya saka ba waye ya san ka bai murna ba wane ne ya san ka bai farin ciki ba hannunka ko da yaushe abu buɗe ki aljihunka a wangale ki baka bakin cikin bamu don haka ba za mu bakin cikin ko da ka ba ba dan ba dan ba ai da sai in ce ina ma kai ne manajan kamfanin nan ai yanzu ma kusan kamar haka din kusan da ni da shi ɗin, ai ba bambanci ne da ai yalla bai ai da arziki a garin wasu yalla bai ai kare a garin ka Ba me ba mu ya ban gane ba yalla bai ai ba za ka gane ba sai nan gaba kaɗan za ka gane nan gaba kaɗan za ka gane yalla bai

sai dai muna tsoron rashin ita. Samarin garin mu sun kuna wani ga daɗa ɗan kanan ga iya soyayya sai dai kuma ba wuya sun ciwo maka. In dai zato kike to ki daina wannan zuciya ba za ta yi miki haka ba. Kai taka ku za ta yi haka ba amma kake tunanin na wasu zai yi. Tsoro da fargaba shi yake sa nake tunanin haka za ta yi. Idan ku haka ne, ni ya kamata na fi jin saboda mulki ne. babu matsala in kowa lokaci in ne zai tabbatar mana abin da muke tsammani da ta mutunta kuma ta yarda da kai wannan ma kadai ya isa ta mallaka maka abin ni na san cewa ba ta da isasshen kuɗin da muke bukata sai dai ta je gurin mahaifinta ta ka to amma kuma me za ta gaya shi ware kwa domin mahaifinta ya yarda da ita kuma zai iya bata fiye da abin da take bukata amma ina ga idan kana ganin za ka yi rike amana waɗannan kuɗin kawai ka karɓo su idan kuma kana ganin akwai matsala to kurin ka bar su in ya sai a ce ma kawai gaba ɗaya sun fasa sai da ka wato kana tunanin cewa za ta ɗauki wannan kuɗin ta bani na cancanta ta bani wannan kuɗin wani halacci ne mata kai ku kai mata halacci domin kai kake aurenta da in ba dan kai ba da wani ɗan iska ne mijinta Haka tuna min da wani abu ɗaya Tabbar murna sama da yau na san da abin ba su tuba tsammani a ce baka baka tattanka ga ka a ciki musamman kuma irin wannan harka ta karatu da dole sai da ya murna a kodewa Allah alhamdulillah bari na kira wo mutum ya kamata ka sanan masa yi ya kamata ka sanan hello ali wallahi na samu admission a canada yanzu na ga sunana Allah canada wallahi da gaske nake ka san mu hudu kawai suka ba ah, ba gaskiya na ce yanzu kai sai canada ke kai dai bari kawai malam kasanci na nake kamar yanzu ba ina can Kau wace yang nan nak kan Shiga abin da kikan amma biki ce komai kawai kin wuce malam dan Allah ka masa min daga gaba haka ba yanzu zaka rena kanka ni rena kaina wato ke biki ga abin da ke mun baki na kina zan rena kaina ko ai da ma na sani bakin ku dai turo ka dinka hana ni karasawa turo Thank <laughs> you. Yok, are enggak. Bapak aku dama an dare ana faɗa ban yadda ba yau ma na zo dan yi magani wanda yake yes me yasa ka haka me yasa ka ce an wannan haka me yasa haka Allah wani da

wallahi wallahi na yi da na sanin sanin ku a rayuwa na tsane ku na tsane ku macuta azzalimai ba na fata na sake wata mu'amala da ku lahira ba na so mu karɓe ya duk wani abu na wanda yake da daga ka bani so. idan ba haka ba za ka sha mamaki irin mamakin da na sha yanzu ke kuma za ki gani ke ko ba wani abu da zan sai dai ma ni ki bani domin ne ki bai na san cewa ban san da wannan abin ba amma wataƙila idan na nuna miki za ki gane abin da nake wannan takardar za a sani duk da abin da Wai, Dan kai baka sani ba, ita ta sani. Kuma na zo ne in cece ta daga masifar da take tare. Zan baka shawara. gaggauta ɓarin nan wajen kada abin da ya sani ta kai ma ya sani ka. Haka ce? Wani da ta sani. Bari ki البحر عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعني بسم الله ماشي. بسم الله. Wallahi ba don saboda akwai dukiya mai tarin yawa a hannun shi kuma na san sun salwanta kenan ba za su dawo sun salwanta ba an bar su wani saboda a yi business? Mm, to gaskiya china yake yawan zuwa kuma shi yake mata odan da kayayyaki tana da shaguna masu yawan gaske a kasuwanni To kuma duk wasu abubuwan nata shi yake tafiyatar da su ta yarda da shi ta ba shi amana ganin yadda ta yi da shi an saka yadda cewa za su yi aure nan da sati guda to ita kuma can yarinya da suke tare kuma fa wace ce ita mm, to gaskiya ban san ta ba amma watakila ita in ta farfado za ta san ko wace ce ita ko da ke yanzu yana hannun hukuma kuma Allah ya da nasa za su tumi shi akan wani laifi da aikata mu Tun farkon haɗuwar mu da shi muka shaku da shi muka zama tamkar aminan juna. Ke dai sai ka mun koɗa min shi kiki amma har yanzu kin kiki haɗa da shi. Hmm, hmm. Ƙawata kenan ki kwantar da hankalinki yanzu nan za ki gan shi ba tare da ɓacin lokaci ba ki san me hmm. Shekarun shi guda a china kuma ko waye ne shigo a'a kin ga ɗan halak muna magana shi ashe yana kan hanya gulma ta kuke ki don na ji ana ta yanka naman jiki ana ci ashe ko kuke mu ci kuke cin naman dan da zuwa ya harbi me zan ce mata ki sani ban san irin wannan gaisuwa amma kanwa ta ainihin ki fi kika yi min alƙawarin cewa idan na kasa za ki kure ta amma kana cikin wahala kana dinga wulaƙanta ka har ta mita ta koya maka wani abu to ka shiga tara ko lalle na fahimci haka kuma ba da zafi malami bai canza hmm. ai da ma ai ba biya na kake ba ko kada ka damu duk wani abin da kake so ka koya ka zo nan zan koya ku. ikon Allah kwacin yaya kuma za ki mu? Ba wani kwacin yaya, ba wani kwacin yaya. Aiki ne na fuskanci kina nema ki wulakanta mutane. Mun kin san ba na jiro wulakanci. Saboda haka na canza malami mun raba mutum da mutum mutum da mutum mun yi magana da bashir ya riga ya amince min da cewa in ya aure zai bani na kafa makaranta to Allah ya sa to wai ni me yasa kika damu da wannan karatun ne bayan ke mace ce yar aure ce ki to ai shi ilimi babu wanda aka daukewa daga namiji har mace babba ko yaro sai dai in ba ka da ra'ayi to amma banda ke me amfanin ilimin da ba za ki amfane shi ba kamar yaya ban fahimci ki ba ina nufi idan kin aure ta ya za ki more riban ilimin to ai shi ilimi yana da kyau za ka amfana da shi ta kowace hanya domin baka san me Allah zai mai da kai gaba ba kuma haka ne Allah ya sa mu dace amin duniyar mu da lahiran mu Wai me yasa ki so ki dinga wahalar da kanki ne a kaina? Idan ba za ka manta ba, akwai alƙawarin da na ɗauka a gaban Ummi, shi nake so in zo. Nan kuma ina ne kika kawo ni? Nan wajen shakatawa ne na musamman, musamman ma idan manyan baƙin mu mukan kawo su su shakata su kalli korayen ganye saboda ya ƙara idan su karfi Amma ban taɓa tunanin kin san wannan sirrin. Abin da na fi tunanin kin san sirrin shi ne girki da iya sanin kayan kwalliya. To wai ko maza me kuka ɗau mata? <laughs> Yanzu dai ka zo mu je ga can kayan sanyi da abinci a kawo mana mutu. kwata-kwata na rasa yadda zan yi in shawo kan iyayena da su fanni in kammala makarantar nan kafin na To banda abinki, ki bari mana idan kika yi auren sai ki kammala karatun ki a ɗakin mijinki. Ke ma kin san wasu mazan suke yarda da haka. Banda abinki, duk namijin da zaki aura. Sai ku yarjejeniya da shi, ki ce idan kuka yi auren za ki ci gaba da karatunki, idan ya amince to idan bai amince ba sai ki fasa idan bai miki ba. ba zai yiwu ba wani namijin ko duk dokan da kika kafa mishi a waje tunda yana son ne zai yadda ya amsa miki da zarar kin shiga gidansa sai ya bujiri. da kina cewa za ki makaranta zai ce bai yadda kuma kin ga a sa kike dole ki hau hmm. to ba sai mu jira mishi bane ma aure ai sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce mutum ma ya bijiran ba kin ga maganin bari kar a fara ni da son samu ne kawai in gama makarantar nan tun Sanin iyaye su. Ni na dade ina sha'awar international business. Amma babana ba zai bani ba. Sai dai baby idan muka je da kai, watakila zai iya aminta Tunda kai kana da contact da su kaga zaka iya shigo mana da kaya an yi abin da ya kawo ni shi ne na zo na duba abubuwan da babu a garin nan sannan na koma na odar su a gaskiya ba zan iya yin wani aiki ai da wai ina nufin kai aiki a karkashin wani bane so nake mu haɗa business din ni da kai ni wannan ne abin da ba zan yi ba saboda na fi so in yi amfani da kuɗi na da kuma lokaci na a lokacin da na ga dama ba tare da ina shani wani ko wata ba abu ɗaya da zan iya miki shi ne, albarkacin ƙanwata ne. zan iya shige miki gaba mu je china nuna miki da abubuwansu yadda ake yin su zuwa wani ɗan lokaci idan idan ya buɗe kin ga ke kanki za ki iya yi ba tare da wani ya shige miki gaba wannan ma zai fi sa hankalin ke kwanta ni gaskiya ba na so kai nake so min da kanka Mun da abin ka yaya ne bikin magaji ai baya hana na magajiya TBC ɗin ita kai ma kai naka ko kuwa hmm, abin da nake nufi ka so mata duk wani abin da take so kai maka sai maka Tun da ga ai harkar na kwantena ne ko kusan ya fiye da yake muna tare da shi har lokacin tafiyansa ce ne ya mana odin shaddodi da ya duka masu musifan kyau babana ya gani ya yaba masa to wannan dalilin shi yasa na sake sakin jiki da shi har ma daga abotan da muke ya juya ya koma soyayya da dukkan alamu abin da yake raina shi ma shi ne a ransa ma'ana dukkan mu muna son junanmu kawai kurtawa da kaura a harcin to amma ke ko a bakin umu Baki ji wani halamun ya kamu da sanki ko yana sanki ki ba? Gaskiya babu wata To ta kika yi kika sani? Eh? In yana son ki ai zai gaya mata. Saboda ita ta haɗa ki da shi. Kin san shi so? Ba kowa bane yake gane shi. Musamman ma idan ba kai ake nuni da alamunsa ba. Haka ne. To amma ina ganin Ummi za ta san ko ma ne saboda dangantakan da ke tsakaninta da shi. Haka ne. amma zan ji in ke cikin ka in ji kuma mene ne ka Ummita, kin san ke kawata ce kuma mun daɗe muna tare tare muka taso. In fact kullum ma muna tare da ke. Na san babu wani abin da zaki koyo mu a duniya. Dan Allah dan Annabi ina tambaye ki. Baki baki fuskanci wani abu na so tsakanin ni da yatsa yayin ki? Eh to, a gaskiya ni ban fahimci komai ba. Ko in ma haka ne? Ke kamata ki fahimta. Inda ke yake wa ba ni ba. Look Mita, ba haka bane. Kin gani zai iya ji kunya na ya kasa sanar da ni cewa yana so na. Amma kin ga ke kanwarsa ce kuma kuna ire irin irin wannan maganganun. Kin ga ba zai iya boye miki ba amma ni sai ya boye mu saboda kunya. Eh to, amma a gaskiya ba ni da musaniya a yanzu. Amma kake damu. zan binciko miki. Har na binciko? Ki biya in tuna da ki. To na gode. Dama ni na san ba abin da baki yake koya min umita. To dan Allah ina so ki binciko dan Allah da Annabi ki sanar da ni. Amma dai gobe ba da safe zaka tafi ba ko? Eh da sassafe zan tafi kamar karfe 1 da rabi. To idan ka tafi shikenan ba zan sake ganin ka ba sai bayan saji ba. Halima. Ina so ki. tun ranar da na fara ganin ki zuciyata ta kamu da ciwon sai Kuma na rasa yadda zan riga ba na so ki tunanin ina son ki saboda wani abu na ki na san ki mai so na gaskiya so na addini I don't like true love. I truly love you. Don har kina jin wani wanda kike so ko ba ta bukatar soyayya ta. Zan haɗe bukata. kuma ina miki godiya saboda irin kulawar da shi zan yi shawara kuma da sanar da kai min kamar da na idan ka kai da kai no kar ka daina zan sanar da kai kafin ka bar gari kin san da zan kira ki haka kawai ba tare da wani kwakwaran dalili sai ki sanar da ni abin da ya suka kira ni a wannan lokacin wai yana so na wai ya daɗe yana ta ya kasa ya faɗa min a mashi wai aure na zai yi. Wa, shi wa kenan? Yaks mana yayanki. Ni mutum da mutum. Lafiya? Ya kika shirutu? Babu komai. Kawai da ina mamaki ne da kai babban sa'a a rayuwa. Yanzu an yaks ne buɗe da bakinsa ce yana son ki da aure? domin kuwa mutum ne shi ba ta inda mata suke rububin shi ba amma kwata-kwata ba sa gabansa in kin lura da shi kasance mutum ne shi mai ibada ga addini ga kuma riƙon amana sa kin yi babban dace kin ji yadda muka yi da shi gaskiya Halima ban goyi bayan shawarar nan da kika yanke ban gane me kike nufi ba haba haba Halima eh ta za a yi ki bai wa so damar da zai zautar da ke bayan amanar zuciyar da kika bashi yanzu kuma kike so ki kara mishi da dukiya gaskiya duk tunani ki yi nazari ki je ki buɗe sabon shafi na masu tunani ki sake tabbatar wa kanki abin da kike shirin yi daidai ne safiya kenan to idan haka ne gaskiya tunana da naki ya sha bamban ta ya zaki ce haka hmm. banda abinki mutumin da ka ɗauki amanar zuciyanka ka bashi ai zaka iya ka bashi amanar dukiyanka babu abin da na fi so sama da zuciyata don ita ce jigon rayuwata da zaran ta tsaya na daina motsi kin ga ko ina kaunar ta kenan halima kenan hauka da hankali duk a guri ɗaya suke amma kowanne mazauninsa daban ina so kafin ki bashi amanan dukiyarki ki tsaya ki ga da zai rike zuciyarki tukuna Halima ta tambaye ki wani abu ne? Eh ta tambaye ni amma ban ce mata komai ba saboda ban san abin da yake cikin zuciyarka ba. Ina nan kamar yadda kike sani can zai. Ina nake jin tsoro shi ne ki ba za ki yi kuma ki za ki zama daki. Kai da Halima kun dace musamman idan abin ya daure. Ni san kai amarya da kafata. Shi kuma an gwamnati kan shi. Shi sai kai kan shi da kafarsa. musamman idan ya riƙe alƙawari. Yan amarya ta nuna a hannuna, ni kuma in yi ɗauriya ku. Ni ma zan taya ka. <laughs> Ta ban shawara ta ce na amince da shi, wai shi mutumin kirki ne. Bai taɓa sa rayuwar shi a cikin rayuwar wata mace ba. Kuma wannan da gaske ne, saboda ni ban taɓa jin shi yana zancen wata ba. to wannan dalilin shi yasa na amince da shi nace ni ma ina son shi kuma zan aure shi daga na har ya zo tafiya China bayan ya dawo daga China iyaye suka shiga cikin zancen aka yi magana aka sa mana ranar ɗaurin aurenmu wallahi ina da wani raɗa da zan miki kawai sai na ji kunyan to ne raɗa me mutumin ki da ya furta yana tsoro ba dai ke kika gaya mishi ko ɗaya ai shi ya ce min ya daɗe yana ƙaunata kuma yana so na tun ba yau ba ke kamar da dai na gaya miki a baya da ke kuma kika ce mishi da ya gaya miki haka ce mishi ne sai na yi shawara har shi ya damu da ma an kurta mishi duk ranar da na gama ta. Miki yanzu ne hukunci kika yanke. Bayan mun yi magana da shi, na ji na samu ummi dangane da sanin halayyarsa. Ta sanar da ni duk abin da ka sani akan halayensa. kuma ke kin gamsu. Kai eh to, kin san zuciyar tana son mai alkunya. Ayyuka kuma shi yake nuna halayen mutum. Da alama dai abin da ta faɗa min a kansa haka yake, ko kuma in ce ya zarce haka. Da dai kin tsaya da ganin kanki. Sai ki bari sai abin ya ci gaba tukuna an yi nisa kya zarce da yaba. Ba za ki dace ba. Ko kuma ke din da baki dace ba fa? Kin ga yanzu dai kin ga ke da kuma na daɗe da na kuma gida a ƙwallon ku da wani ba san wani tuni. Ba ki yanzu da sai an ba. Sannan kuma akwai wata mace da take yawan kirana. Har yanzu na kasa gane wace ce, kuma na kasa gane meye dalilin da yasa take min waya. Wai ta ce min wai saurayin da nake son shi, wai cin amana na yake yi, wai yana hotel kaza, mai nan ɗaki kaza. Idan na je zan gan shi da yau. wannan shi ne to amma ke me kike tsammani tsakanin da shi babu wani mataki da na ɗauka ko nake son ɗauka tun da aka sanar da ni wannan abu kaina ya kulle tunani na ya gushe na rasa abin da zan yi shi yasa na so wajenki idan kina da wani shawara da zaki iya ni game da wannan al'amari ni kaina kan nawa ya kulle ni amma to me tsakaninta da shi ita da shi yan uwa ne kamar yadda ta faɗa ba ni ma ka na faɗa miki abin da yake tsakaninsu sai dan wantaka to amma in dai haka ne me yake haɗa su a hotel kullum alhalin nan ba makaranta ba kuma nan ba gida ba wallahi haka dai Amma abin da yake ban mamaki anya ba kya tunanin suna ɓoye miki wani abu a tsakaninsu kuwa gaskiya idan haka ne ta ci amana ta kuma ta ci amana kawai To amma dai kar ki yi saurin yankin hukunci ya kamata ki je ki yi tunani ki bincika ki san me ya tsakanin su tukuna kafin ki yi da abin da za ki. To an haka sau biyar na shida ne da na je shi ne muka da wace irin irin hankali ce bi shiga abin da kika bane amma biki ce komai kawai kin wuce malam dan Allah ka masa mun daga gaba an ba haka ba yanzu zaka daina kan kaga irin cin amanar da babbar aminiya ta ta mu ni mutum da mutum da kuma saurayin da san hakika sun ci amanar ki kololuwa sai dai sai dai aiwa Allah godiya saboda kin farga da wuri kuma na gode da irin taimakon da kama da ba don kai ba da ban san yadda za su yi da ni ba karki da Allah ba a zalimin kowa ba ne kuma ki haƙuri da wannan abin da ya faru abin me na rasa a rayuwata cikin limabiyan da suke tare da ni amma saboda wannan karan babu abin da ya iya sai gudu da sa wani bangare na soyayya idan har ka cika masoyi na gaskiya dole ne sai ka shigo cikin ta domin ka gwada sa'a kai ƙarya ne babu wani maluki da ya isa ya haɗa soyayya ta da tasa a kanki ƙarya kake ƙarya kake daga lokacin da zuciya ta fara raya cewa in ba samu abin da ake so ba gwara kowa ya rasa ransa no to gara kowa ma ya mutu kowa ya rasa hakan ne zai nuna mana cewa kauna muke yi ba so ba kai ma kana so ka ga bambancin so da kauna dama ina so in san bambancin so da kauna to shikenan bari mu ga kaunar ta zahiri na baka mutunci ne. me mutunci yake nufi tana nufin za ta baka kanta kowa ya ga asalin halittarta Play abin da kawai nake son ki gane ne gaskiya ba kowa bane ake amincewa da shi musamman ma a wannan zamanin sannan wani lokacin har gwanda ma ka amince da abin da zuciyarka ta ayyana maka akan ka amince da abin da wani ya zo maka da shi yanzu ya koya da shi Lazima ya ce min zai damun da kuɗaɗe na duk da suke hannunsa na da yake hannunsa miliyan biyar da kwata ne zai kawo min da kuma mukullin gidajena da na shaguna na. Ita kuma fa? To, ita dai an neme ta an rasa, saboda ni na alkawari sai na ɗaufansa akan cin amanar da ta Ta gudu ba ta watakila ma ta bar garin. mutum Halima, ya kamata a ce kin dawo makaranta kin ci gaba da karatun ki. duk da dai na san abubuwa da yawa sun cika miki kai amma wannan ba zai hana ki morewa roman ilimi ba sabbi ni ma na daɗe da tunani irin naki sai dai bambancin tunani da naki shine rashin sanin dalilin ki na hana ni koma makaranta to me dalilin zai wuce sabbokinki ne na nema kai abin rufawa kai asiri ye eh, ba zai wuce ba da murewar rayuwa ba ko wani abu ne bayan wannan safiya kenan wannan ba sa cikin dalilin da suka hana ni na koma makaranta domin idan kuɗi ne na tara kuma an tara mun. ko da ban nema da kaina ba kisan za a nemi a kawo mu. to hmm. ki ce min ke ce Facebook. tun na san shine koyaushe ake mishi santari da kuɗi a ciki ba ba kuɗi ba haka ba <laughs> to ya ko da ban sani ba kuma da yi, ba su da wani buri da su gani kuma su ganne wani su wannan ba abu da kusanci shi ke nan Allah ba ta ɓarfi na da ba mu kuma da sai mun yi waya ba ba Mutane na yi kuskure. Lokacin da aka kama wannan yaron Yakubu. Ban bincika wane ne shi ba. Ita ummi ta ce mun ɗan wanta ne, maɗanƙanin babata ne. Amma kai ka zo ka ceci ‘yata, ka sadaukar da ranka. Sanagar yana da kyau in kusanto da kai kusa da ni. na tsananta bincike a kanka sana gano kana da komai kana da wadata kana da ƙarfin arziki sai dai abu ɗaya ne kawai da baka da shi me kenan aure hakika na san baka da aure don haka ina so Allah ka amince ka aure ta. alhaji in aure ta haka kawai ba wani ba haka kawai ba ne na tambaye ta ta amince kuma mun yi magana da mahaifiyarka ta nuna murna ta kuma ta amince yanzu kai ne kawai ya rage ka amince ka aure ta ka yi magana da umma na yi magana da ta jiya da dare amma ba ta gaya mu ba ni na hane na ce kar ta gaya ma ta bari ni in fara gaya ma tukunna kafin ta gaya ma haka da Allah ina son ka amince da wannan kyautar da aka yi maka da kuma kyakkyawar zuciya shikenan zan yi magana da umar tukunna Halima. Halima. Kai, da a ce duk maza haka suke, da ba a ce namiji bai da tabbas ba. Lalle kam, kin da ke kin ga tabbacin naki ba. A? To ruwan da ya dake ka shine ruwa. Daɗin abun ma da ban ware ba, balle a ce na yi son ka. Hmm? To shikenan, ranar ku da ya juya da ke. Kin gani idan kika dawo, sai sauran mazan su ce ba sa yi. Ke, kalle ni da kyau, da idon dubawanki. ki duba irin sura da halittar da Allah ya mun ko aure dubu ne wani rasa mijin aure haka dai kika ce amma gujaru gujaru ba Kin ji abin da mahaifin ke ce? Na ji. To me kika ce? Na amince. Kin amince? Amma idan baka so na ko baka bukatan aure na, ba dole bane za a maka. Ka amince kana so na? Zan jaraba. Ba za ka yi nadama ba, ba kuma za ka ji kunya ba in Allah yarda. Ka sabon zai faru? zan je in sami ta kan magana abin da nake so da kai yanzu ka je ka samu masu kamfanin nan ci gaba da tattauni da za a yi haka ni kuma zan je in sami ta da wuri ma in je gabatar mata da komai da komai in Allah ya da nan da awa daya zan tabbatar maka da yadda za a yi fim shi. Ni ko bari in je ne sai kai na za a ya ke ƙawata ce, ba ni da abin da zan ɓoye. Ya zama dole ki zambi wani sabu saboda akwai amana tsakanin da Kuma abin da nake so ki gani ni ne a hankali, idan kika bi na a hankali za ki amfani da abin da nake so ki. Ke fi daɗi na da ke. Ko da yaushe in zaki da yace ni cikin wata sabka ta sai kin yi tokaciya ko? Ai na san hali ne. Kan mu fara da da ƙarshe kuma mu koma da ku. Kada ki damu, Wannan karan zan bi ki sau da kafa duk abin da kike so zan miki. Yanzu na wai. Mutum da mutum, mutum da mutum, ya shiga. Ba shi gani. Mutum da mutum, mutum da mutum. Assalamu alaikum baiwa. Wa alaikum assalam. Ke ce wadda kika ce muka yi waya da ke kika ce na same ki a nan? kuwa ni ce, saboda ina so mai wata magana. Gashi kuma ban san ki ba, kuma ban taɓa ganin fuskar ki ba. A yanayin shigar da kika yi ma ba lalle bane in na ganki a hanya na gane Kada ka damu, zan bayyana maka kamannina bayan na bayyana mata wata sirri da take tare. sirri kuma baiwa Allah. Shin, ko ka san wannan? Kwarai kuwa, na san ta na ce. To ya yi kyau. Ni ina ga kamar sai mun ƙara ma'aikata. ni ba na tunanin cewa muna bukata mu ƙara wasu ma'aikata amma dai ban san me shi lon yake nufi wurin ya zo sai mu ji bismillah shigo dan hala eh. uwar gina rai ɗan ke daɗi to ya ya ne ya ya ɓangoro uwar gida ran gida ke kadai gayya eh? to babban goro Wani da Allah shi za ka yi aure ne. <laughs> So nake sai abokina ya dawo daga Canada. Kin ji ɗan rainin wani ɗan rainin hankali. Wani abokin ba wani wanda zai dawo daga Canada. <laughs> To kai ma ɗin ba da ita ba ai da yanzu muna tare. Da duk inda nake muna tare da duk gobara ne ai. <laughs> Wai um, ya maganar abin da shafi ma'aikatar da kamfanin ne. Na ga cewa kamfanin nan ya yi bin namu. Amma kuma ma'aikatan da muke da su a kamfanin ma, ai sun fi na wannan kamfanin yau. Eto eh wato kamfanin ya daɗe a ƙasa baya aiki kuma komai sabo za a masa dole ne mu rene shi kamar yadda ake renon abin reno har ya kai lokacin da ya bunƙasa in ya sutu sai mu sakar masa mara ina fata kun gane ba mu gane ba haka amma ka gane ka ƙare mana bayani bi ma'ana kaga ba zai yiwu a ce kamfanin nan kawai ka ɗebi mutane da yawa ka saka a cikin kamfani ba kuma ya zamo kana biyan su albashi sannan kuma ya zama idan ka fitar da abin da kai producing ka kai kasuwa kuma ya zama a kasuwan ba za ka sai da kayan nan kamar yadda ka yi shi ko kamar abin da ka kashe kaga an samu faduwa kenan to don haka shine sai mu yi amfani da su kwastomomin mu su ne za su yi determining din iya adadin eh, ma'aikata da za mu ɗiba a cikin kamfanin to ina ganin haka idan muka yi to za mu samu riba sannan kuma dole ne za mu haƙura yawan tallata kamfaninmu ta hanyar rediyo da kuma gidan jaridu da kuma bonanza haka wanda za mu ringa nuna mutane ra'ayi wanda ra'ayinsu zai dawo da su a kanmu. Ai ba karamin sa'a kai ba da Allah ba ka aboki kamar nan. Haka ne, gaskiya lawan aboki ne, saboda ya iya wani tsari da wani lissafi duk da ake bukata, amma fa idan ana maganar wannan aka samu sani an gama saboda sani shine karshe Ai duk da kwakwalwar sani wallahi bai kai ga lawa ba. <laughs> Haka dai kika ce saboda shine wanda kika sani. Ba ai gaskiya ne. Ito eh ya ce haka ne wannan. <laughs> どうぞ。 sakamakon bincike da muka yi da kuma gwaje-gwaje da muka da ɗaukan hoto da muka yi nasa ya nuna mana yana da matsala ta spinal cord insula bi ma'ana jijiyar da ke gadon bayansa don haka babu wani abu da iya yi walau tsewa ko zama sai dai a dinga jinginar da shi ko kuma a dinga ɗora shi akan kujerar nan ta guragu a dinga tura shi hasali ma dai ba zai iya tarawa da iyalinsa ba a yanzu haka Thank you. Thank you. Wani ƙwaro ne faɗa min ido. Kinga, abin da ake so kiran shi, ki daina ɗaga hankali ki akan hanyar da yake Saboda Allah ne su subhanahu wa ta'ala shi ya so yana ci mu. Zai iya ɗora muku wanda kuwa na domin shi halicci kuma babu wani da ya fi. Tana kin ga bai kamata a ce ina ɗaga hankali ya kamata su mana baya mutumin ya kamata a ce yana daga ɗaga mai kyau da mara kyau suna fiye da kuka kuma ya kamata su mana baya ni ne ba cikin baya ni kamata ce na kuka amma kuma na dauke na karɓi ɗaga da su Halima, duk lokacin da na gani sun da yi. to lallai a lokacin da ke gane ce ba lalle na shiga wani yanayi na kasta lokacin da zuciya take gane a lokacin da ke gani kai na kama na zama abin kusa da su ba mu duka Ina so ka sani. Ba kuma bane da yin da tare gobe, tun da sayanka. ina so na sani har yanzu ina alfahari da sai matsayin mijina na abu kamar yadda kowace mace take alfahari da mijinta na kai. Ba za mu rabu ba da ni da ke muna tare har abada wannan jarabtar ba za mu. Ka hankali Saboda babu mai iya mutum sai na san da haka ba ka sani wani mutum shi yake ne ko da ya mutu sai an ɗaure shi ina so ka sanar da ni abin da kake so ka sanar labarin da nake son baka ni dalilin na ina tsoron fatila bai zama lalle a ce kai kaɗai ne wanda take so ba me yasa ka faɗa haka dalili na kuwa Fadila tana da wata ƙawa mai suna Halima, ita wannan Halima mahaifinta yana da ƙarfin arziki ta dalilin haka a yanzu fadila zancen da nake maka hankalinta ya karkata kan san mutumin da za ta aura daga shi ma yana da karfin arziki ta yadda zai dinga biya mata bukatunta kamar yadda halima take take kamar yadda halima ta daukewa kanta bukatar kanta na fahimci abin da amma kuma ni fadila tana so na tana nuna min soyayya kuma ba ta taba nuna tana bukatar wani abu da eh

right to eighteen to nineteen. don Allah dan annabi karfa bai kamata namiji kamar kai na tsoro wallahi haka. Ta me ba zan yi kuka ba. ki bani in yi kuka bayan kuka ne kawai hanyar zan iya samun lissalama a cikin rai, da kawai yi kuka na eh, kinga masalaha Allah ya gama kawo mana ita saboda ni ne bani da lafiya ki ko lafiya ki lau ina ganin zama na da dan Allah dan annabi ya isa karfa mu asiri kar ka nisanci da abin da na fi kauna a duk duniya don Allah ka bari na zona ci gaba da kula da masoyina inda ni ce a cikin wannan halin salamu alaikum wa alaikum salam wani abu da ya faru a'a abin da ya faru akwai abin da ya faru eh ina magana ne game da zamantakewa ta da ita tunda ina da larura ya kamata a ce kawai ta zo ƙarshe da na san da zuwa da ta ce ta gani za yi zama da kai kuma sa ka da kowa a wannan kan lawan barin gaya ma wani abu ɗaya ko ba daɗe ko ba jima dole ne za mu rabu kuma idan ka tsaya ka duba yadda addini ya gindaya zama da ita ba zai yi wajen da ina da lalura saboda haka kawai ina ganin gwanda mu rabu tun wuri kafin in gama sabawa da ita. alherin barzawan duniya. Hajiya fakin lafiya ne? Lafiya ba. So nake kai min wani kiwo. Kuma ya kasance sirri tsakanin ni da ba na son kowa ya Yin haka zai sa zan biya ka kuɗi masu yawa da har kamin wani. Wani irin taimako kike so ne miki? So nake ka ɓoye. kuma na son kowa ya san inda na sannan kuma ina so har na kai iya adadin kwa inda nake so ba ba tare da kowa ya san inda me yasa kike so na boye ki ba na son yin hukunci kai dai kawai ka yi abin da na sa ka domin na tabbata kana bukata haka ne zaki bani naira dubu ɗari ina ba kuɗi ne masu yawa kar ka samu damuwa zan ba mu Shikenan ba magana zan boki. Wannan abin yana ban mamaki. Wai shin kai mai ka fuskanta game da ita har kai da ta zo ta ka boye ta? Eh to wannan shine abin da na kasa fuskanta wallahi. Amma sai dan kana buƙatar ka, sai ne maka binciken. Gaskiya ina buƙata ya kamata ka Ba matsala. To Amma kuma kai ma ya kamata ka bincika. Eh zan yi. Shikenan ba matsala. Ba matsala. ba za mu rabo ba da ni da ke muna cewa gida bari ya shin koma gida halima ina son wata yan magana ne wai yanzu haka zaki ci gaba da zama da ala'a haka ni gaskiya nake gaya miki In inda ke ce ke gamu da larurar nan da yanzu ya sake ki ko ya ƙara aure ke ma ki san yadda zaki ya sake ki duk abin da nake gaya miki ba ina faɗa ba ne saboda son zuciyata ko addini ya yadda da haka idan ke ba za ki iya gaya masa da bakinki ba to ki bari ni na san abin da zan yi mutum da mutum mutum da mutum mutum da mutum mutum da mutum mutum da mutum mutum bai da bai can kai da tunan ba shi gari ka san halin yanayin kusa na garin ba komai to yanzu me kake son jin dafa maka wanda zaka ci ba na san komai sai dai ina mamaki na me yadda kika fita kina walwala kina annishuwa amma kuma da kika dawo sai na ganin yanayin ki ya canja ba na tunanin akwai wani abin da yake damuna. Na dawo cikin farin ciki da walwala da annashuwa, musamman ma da na ganka. <laughs> Halima kenan. Me yasa ke so ki riƙa koyi min sirrin zuciyarki? Hmm? Ali, Ali nawa. Ka daina zaton wani abu kaina. Da ina da wani kudiri a kaina ko kuma a zuciyata. Da ya fito fili ka gani ba sai ka tambaya ba. kawai sai dai ka gani kawai abubuwa suna gudana kawai ni dai fatan da nake Allah ubangiji ya baka ƙuri ribar zaman duniya zaman rabu mm, abin da ya samu ya kamata a yi nazari a duba wannan lamarin domin shekara fa ba kwana ba ce kuma yarinyar nan ba budurwa ba ce ba mata aure ce Tunda Allah ya sa mijin nan nata ya gamu da wannan larura, ya kamata a raba auren nan. Kin san fa cewa inda ita ce ta gamu da wannan larura, da yanzu ya sake ta, in ko bai sake ta ba da ya ƙara aure. Gaskiya. Gaskiya kun yi ƙoƙari, kun kuma yi haƙuri. tun da kuka bari har aka kai wannan lokacin ba ku ce komai ba domin inda waɗansu ne da yanzu sai sun yi magana da tuni sun yi ma magana amma ba komai ki kwantar da hankalinki insha Allah zan mishi magana zai kuma sake ta ko ya ki ko ya so ko yana so ko baya so insha Allah zan yi mai magana insha Allah to hajiya na gode Allah ya ƙara zamanci ni zan wuce to na gode Gaskiya wato Halima gaskiya kina burge ni saboda yadda kike kula da ni kuma gashi nan ba kya gaza. Ba na abokin hira banda ke sai waya. To idan ban ma ba, mawa zan yi wa. Yawa sami. Ya gida. lafiya Na haɗe da lafiya lau haɗe. Ba ba Ya mai Alhamdulillah da sauki ya jiya. Dan ba zan yi magana da shi. Lafiya na ba. Ina gida. Lafiya lau. Ya jikin naka. Alhamdulillah. Amma lafiya kuwa? Lafiya ba lafiya ba. Amma ko mene adakin bari sai zuwa gobe sai ki zo saboda na ga yanzu dare yayi. Ai ba sai na kai haka ba yaya kai kana ganin yanzu karfe nawa? Karfe fa takwas ba duka duka. Kuma ko tara ma fa ta yi ba. Ko don baka fita ne kake ganin cewar dare yayi. Abin da ya kawo ni dama dole ne sai rana irin ta yau na zo ne in sanar da kai da wuri don kai ma ka sani na zo ne in sanar da kai ka sauwaƙe wa halima tun da dai halima ba za ta taɓa haihuwa tare da kai ba ba za mu hmm? Halima tana jin daɗin zama da ni. Ba ta da matsala ba ta wani ƙorafi shi yasa ai bata neman sake ta ba. Da a ce akwai matsala da kacin sake ta da kanta. To, halittun da addini dai ya yarda da haka ai ina ganin ba wani abu ba ne. Kuma iyayenta ma suna buƙatar haka. Kuma yanzu iyayen Halima ne suka ci suka cin sake ta? Ƙwarai kuwa. tunda idan ita ce ba zan taɓa yadda ka zauna haka ba tare da ka sake yin aure ba don haka ita ma yanzu ba zan yadda a tauye mata haki ba Assalamu alaikum uwana mata. Cibiyar Ishet Islamic Medicine Center. A wannan cibiya mun tanadar muku da magunguna kamar haka. ina masu fama da matsalar sanyi wato infection mun tanadar muku da magunguna na musamman akwai sanyi mai sa ciwon mara fitar da farin ruwa ciwon baya rikicewa al'ada sannan kuma da matsalolin mata da suke hana haihuwa ina amare maza ku garzayo ishet islamic medicine center mun muku tanadi na musamman akwai mu da kaza amarya kai har ma da na mai jego sannan muna da dakan yaji domin kumatan aure muna da zumar kiba sannan kuma muna da haɗin mu na sabaya ina mata masu fama da doguwar naƙuda ku garzayo Ishat Islamic Medicine Center za ku samu naku taimakon da izinin Allah. Ina masu fama da kurajen fuska, ku garzayo kuma domin ku karɓi naku. Mun tanadar muku da sabulai masu kyau masu inganci domin ya gyara muku fata ta lukui. Sannan Ishat Islamic Medicine Center ta don muku da turaruka na musamman akwai humura akwai kwalakta akwai turaren tsuguni, akwai turaren kaya har da ma na jiki ku dai kar ku sake a baku labari ku garzayo domin ku samu naku muna da ingantaccen man ayo original domin ku matan aure ba sai na faɗa ba uwar gida kin san dai amfanin sa da haka ki garzayo domin ki samu mai kyau domin burge mai gida cibiyar mu ta Ishet Islamic Medicine Center tana nan a garin Kano kan titin sharaɗa ja'in daidai gidan man ɗan murna ishet islamic medicine center muna aika saƙonninmu a duk inda kake a faɗin duniya Assalamu alaikum yarda da Allah ita ce kafuwar kowane mai imani musamman wajen bauta Ubangiji domin samun tagomashi a ranar ƙarshe. Neman lafiya wajibi ne ga dukkan musulmi sai da lafiya ake yin komai. Hakan ya sa muka kawo muku tallanci biyar al'isan wadda muke ba da magunguna don samun sauki da waraka ga cutukan da suke damun mutane. Cibiyar mu ta al'isan mun kwarance wajen sarrafa ingantattun itatuwa. Izuwa ga nagartattun magunguna domin taimakawa al al'umma su sha samu sauki da yardar Allah. Magungunan mu na cibiyar mu na Alisan suna zama kariya zuwa ga al'umma domin samun ingantacciyar lafiya. Cikin baiwar da Allah ya hore wa wannan cibiya ta Alisan muna ba da ingantaccen maganin HIV. kuma insha Allah cikin ikon Allah dai in an yi amfani da wannan magani muna sa ran samun sauki dawwamamme. Haka zalika muna ba da maganin sanyi kowane iri ne, haka bangaren iska ko jifa ko sanmu ko kuma masu fama da matsalar istimina'i wannan cuta ta istimina'i tana kawo rashin haihuwa ko kuma matsalar kankancewar gaba ko kuma zubewar gashi za mu ba da ingantattun magungunan mu a sha a warke da yardar Allah wannan cibiya tana bayar da maganin namijin dare mugayen mafarkai kambun baka shafa aljannu da dai abin da ya shafi irin wannan matsaloli kuma ana samun nasara insha Allah alfaharin da nake da kaina wajen zama na lafiya da kaucewa cututtuka shine haɗa ƙawance da ne da cibiyar Al-Ihsan. A cibiyar al kowace mace take cika sunanta wajen samun magunguna kamar matsalar sanyi, gyaran jiki, lalacewar aure da kuma gyaran amare. Masu matsalar rashin haihuwa, hajijiya kuma matsalar zubewar gashi. Yawan firgici da kuma dukkanin nau'ikan kayayyakin mata. Mun tanadar musamman saboda taimakawa mata. Me kuke jira? Kar ki sake a baki mamaki. Ki zaure ki zama ta farkon da babu kamanta. Wajen kulawa da lafiyanki da gyaran jiki domin ki zama zara a cikin taurari. Cibiyar Alhisan tana maraba da zuwan kowa da kowa a koda yaushe za ku samu wannan cibiya a garin kano dorai karama ƙarshen waya layin boda gidan shehu baban shehu cibiyar mu ta al'isan tana maraba da zuwan kowa da kowa assalamu alaikum mun gode assalamu alaikum al'ummar duniya ga baki ɗaya. alhamdulillah kakar dukkanin wanda yake dauke da wata cuta to ta yanke saka cibiyar alhusna ta zo da sabon tsari domin taimakawa masu dauke da cututtuka da sababbin magungunanta. Mun kaɗaice bincikenmu a kan cututtuka ƙwaya uku duk domin mu zama zakaran gwajin dafi. Cuta ta farko ita ce cutar istimna'i. Shin menene istimna'i? kuma menene illolinsu istimna'i shine cutar da take illatar da ganin mutum mai dauke da cutar ya riga gani garara garara yana kashe ƙwayoyin halitta kuma yana haifar da kankancewa da al'aura da kuma saurin inzali yayin kusantuwa da iyali Shi ne yake yawan haifar da bugun zuciya zafin jiki tare da kasala yakan sa kuma mutum ya dinga yawan mantuwa zai dinga ramiya kamar mai dauke da wata cuta daban muna dauke da sahihin maganin sa wanda za a sha a warke da izinin ubangiji cuta ta biyu ita ce cutar HIV wato mai karya garkuwar jikin dan adam waɗanda suka ƙirƙiri cutar HIV sun ƙirƙire ta ne domin rage yawancin mutanen duniya. Suka yaɗa ta a duniya domin kashe al'umma, sannan kuma suka ƙiyarda su bayyana maganinta. Duba da nazari da bincike da cibiyar alhusna ta yi, Allah Ubangiji ya yi sare mana ingantaccen maganin HIV. ta hanyar duba littattafai daban-daban ta hanyar koyarwar addinin musulunci babu cutar da Allah ta baraka wa ta'ala bai saukar mata da magani ba sannan kuma shine ya halicci kowace irin cuta sannan shine ya saukar da kowane irin maganinta ku zo cibiyar alhusna domin samun maganin cutar da ke damu cuta ta uku ita ce cutar hawan jini yawancin masu fama da ciwon hawan jini yawan tunani ne haifa musu da haka wanda a tsotsayi daga karshe idan cutar ta sa suka faɗi za su yi asarar ƙarin jikinsu kafin a kai ga nan shi bai mutu alhusuna, ta samu ingantaccen maganinsa wanda za a sha a warke da izinin Allah sannan muna bayar da maganin ciwon hanta hawan jini sikila basir ciwon koda sanyi kowane iri matsalar sanmu ko kuma sihiri ta ɓangaren mata shi ma kuma duk muna bayar da taimako kuma a sha a warke da izinin Allah cibiyar mu ta alhusna muna nan garin Kano dorai titin masallacin Malam Jafar gidan da ko kuma ku samu lambobin domin tura muku sako duk inda kuke a faɗin duniya na har yanzu in gaya miki ciwo ya ƙi ci ya ƙi cinyewa duk asibitotuwa mun je an yi hoto ba abin da ake gani mai gidana ma yanzu mun yanke shawara kawai za mu fita ƙasar waje ne can egypt a ne a ci gaba da dubai kar ma ku ɗora kanku wani zuwa egypt saboda su da suke egypt ɗin ma suna zuwa nan neman magani na san kin san nayi wannan rashin lafiyan kuma rashin lafiyan da nayi na san abu ne mawuyacin gaske ke ki makamancinsa kuma alhamdulillah na samu sauki in dai ciwon ki ba na ajali bane alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kuka je Abu Arif Islamic Medicine Center to insha Allah za ki samu sauki ah, na mai farin cikin sanar da ku dukkanin larurar da ta gagara cikin kudirar Allah da buwa ya sa in Allah ya so ya yadda idan ka zo wannan cibiya ta Abu Arif za a samu matsala a kanta ina waɗanda suke fama da sihiri musamman sihiri yaƙi ci yaƙi cinyewa An rasa gane menene yake damun ka to da izinin ubangiji idan ka zo za mu haɗa maka ibdali wanda zai taimake ka rayuwa ta kyau ka koma cikin network abubuwa su ƙara bunƙasa ina mata waɗanda suke fama da larura wadda ta danganci sanyi walau na jiki walau sanyi mai ɗauke sha'awa walau sanyi wanda yake kawo ƙaiƙayin gaba da kuma fesowar kuraje ni'ima ta ƙaurace ya zama na mai gida yana iya faɗa cewa baya fahimtar komai ko ko ya iya gaya miki ko ke da kankin kanki matsayin ki na ya mace kina ji a jikin ki cewa wannan larurar tawa ta kai ta kawo mijina ya fara canja mini so in Allah ya yarda a wannan cibiya ta Abu Arif insha Allah idan Allah ya kawo ku za ku samu fa'ida ina yan uwa maza masu fama da yanayi na rashin karfi na kuzarin ɗa namiji so da izinin ubangiji wannan cibiya ita ma ta shirya tsaf muna nan cibiya abu arif islamic herbal and medicine center tana nan a ɗorayi sabon titi kan titin zuwa madobi a saman benin sani abacu center insha allah idan ka zo nan za ka same mu idan kuma ka yi nisa da mu walau kana wani gari ko wata ƙasa ga nan waya nan za ka iya tuntuɓan mu ko a whatsapp ko kuma a shafukan mu na sada zumunta da izinin ubangiji idan an zo za a same mu kada ku manta warwarar sihiri wajibi ne gare ka kai ɗan adam domin samun rabauta ga iyalinka da yan uwanka assalamu alaikum hausa zone tv tashar al'umma